ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله شيء قبار تفسير القرآن مجرمة a wannan rana ta goma ga watan Ramadan hijirar sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1446 lissafin nasara yan mishan yau muna goma ga watan uku shekara ta 2025 ku ga kamar jiya aka fara ramadan yau muna cewa goma ga wata bahaushe ce goma na marmari goma na wuya goma na ɗokin sallah to kuma menene inganci wannan magana ta malam bahaushe dai to an gama guda goma kamin garin tsaye doka bude za ka ji wasu goma sun sake tafiya an allah ya baka tsawon kwana kana ƙara rintsewa shi ke nazumin ya wuce idan baka yi abin da ya kamata ba shi kenan kasuwa ta ciwawa ta watse ba wanda ya asara kamar wanda ramadan ya shigo yana da rai da lafiya har ramadan ya fita bai yi wa Allah aikin da Allah zai gafarta mishi ba bai yi wa Allah aikin da Allah zai gamsu shi ce na yanta ka daga wuta ka zama dan aljanna ba in dai ramadan ya shigo har yaushe baka samu wannan ba to an gama yin asara dan ban san wani wata mai falalar da zaka samu irin wannan din a cikin shekarar gaba da yanta ba wallahi annabi da kansa ya ce Allah wadaranka Allah ya ta hancin ka kasa saboda ka gama yin asara Allah ka tsare mu da yin asara shine ka shigar Ramadan ka fita ba tare da an gafarta maka ba bayan Allah suna ta kawo gudunmuwar marayu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya wa dukiyarku albarka kada Allah ya bari ku kasa abinda aka bada gudunmuwar marayu ta yau goma ga watan ramadan 1446 kabbi ultramodern enterprises kamfani ne kabbi ultramodern enterprises sun aiko marayu gudunmuwar kudi naira uku. Allah ya taka musu da alkhairi Allah ya wannan kamfani albarka Allah ya yi masu wannan kamfanin da ma'aikatansu albarka duk inda za a sa riba jari a samu riba ta halal Allah ka gwada musu duk inda za su sa dukiyarsu a samu asara abokan gaba su yi dariya Allah ka kawo da su daga wannan alhaji muktar muhammad marobiya honorable commissioner planning and budget kaduna state je mai tafsiri da shi ana ya yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu da Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara rayuwarsa albarka sai wani alhaji Muhammad ya yi koma rayu gudunmar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi wa iyayensa albarka yanzu riga mu Allah ka sa su aljanna kai wa zuriyarsa albarka da mu da su duka Allah ka azurta mu da zama tare da makwabtakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ran tashin alkiyama wasu bayan Allah alhaji abdulmalik dauda umar bidda umar musa abubakar alhaji sani usman sun aiko marayu gudunmuwar kudi su hudu naira dubu dari dari ya zama kudi naira dubu dari hudu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka musu albarka kai duke su albarka wasu mutane su uku sun aiko marayu gudumar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari da hamsin ya Allah waɗannan su ma Allah ka kwashe suka zuba aljanna firdausi Allah ka tsare su da mugunji da mugun gani da baka kaddara wasu mutane su bakwai sun aiko marayu gudumar kudi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da arba'in Allah ka saka musu alkhairi Allah ka musu albarka ka duke su albarka wasu mutane su goma sha uku sun aiko marayu gudumar kudi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da talatin Allah ka musu albarka ka dukiya su albarka in suna da iyaye ka musu albarka in sun riga Allah ka sa suna aljanna firdaus suka lulube su da rahama akwai nan mutanen masallaci sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu talatin da uku da naira hamsin ya ala duka waɗannan kasansu Allah ka musu albarka Allah ka raba su da talauci ya Allah in talauci ya fito karka ba su yi kwan fitowa balle a haɗu dalilin da suka fito kuma Allah ka hana talauci fitowa wasu bayan Allah masu naira biyar masu naira ɗari biyar zuwa dubu ɗaya zuwa dubu biyar sun haɗa wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu da arba'in da shida Allahu akbar Allah duk ka san su Allah ka sa su a zanen firdausi Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun ganda baka da kaddara Allah ka tsare su daga talauci honorable bello ya yakubu birnin kebe na ga shigo honorable wannan bawan allah mutum ne mai kokari sosai to muna sokoto ka tashi zai ci tafsirin mu a sokoto muka dawo kaduna duk shekara sai ya ziyarce mu a kaduna yanzu mun dawo abuja nan ba duk shekara sai ya kawo mana ziyara to muna addu'a Allah ya masa albarka bayan ziyara da kawo majalisi ya kuma ba da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyu Allah ka saka masa alkhairi Allah ka wuzuri a sanar iyayensa albarka Allah ka haɗa masa kan iyalansa Allah ka kamar ya gaba ciki a cikin iyalansa injiniya ashiru baban daidai da dalata project na ƙungiyar izara ta ƙasa baki daya majidadin magajiratan hadeja ya yi koma ya gudun barkuni naira dubu ɗari ya ce don allah a sa mahaifinsa addu'a allah ya ji ga shi. allah ka nuna shi da rahama allah ka masa albarka a cikin kabarinsa allah ka sa kyawun sa da lada duk su bi shi allah ka sa kyawun ayyukansa su riga mai masa kewa cikin kabari kuma kuma ta baka mai magajirafi da su ya zo na majalisin na gurin ya zauna kusa da alarama dattijo ne mai albarka wata karama da Allah ya gwada mana a harkar wannan tijo mutum ne mai rufin asiri na rayuwa daidai gwargwado ga yaya Allah ya bashi Wadanda shi ke duk abin da yake so a duniya ko nawa ne ya kawo amma dan ne mutu abin da ya bari a duniya gaba ne naira dubu goma wannan shi ne abin da magajin na ke bari a duniya ita ma naira dubu goma an bashi ita yana asibiti Allah da kawo wanda ya kamata ya ba ita kyauta ba shi yasa ta iya sai ya barta amma ko bi shi na kyauta da sadaka ne ko yana masabar Abu Zarar Gifari ne ban sani ba to Allah ya kara mana irin wayannan da ta masu albarka jumla gudunmuwa da aka tara wa marayu naira miliyan biyu da dubu ɗari ɗaya da arba'in da tara da naira hamsin 2 miliyan 149,050 naira Allah ya saka kowa da kowa da alkhairi ku ci gaba da taimakon marayu za ku sha mamaki wallahi ranar tashin alkiyama ranar za ku gane amfanin taimakon marayu akawun nomba na marayu 000455 000455373 zan maimaita 300 45 banki jaiz bank na'am aira muka kwana modibo فلا amwaluhum wala auladuhum yai inna ma yuridu Allah dai إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون إذا الله بيدا حدث يقول عدد مبزيها هذا يحدث الشباب يزون عير على رمى يكرن تعمنا ذاكو جادة يتري ساكنا وقت ساكي سابن program a cikin surar akwai irin ayoyi guda biyu amma dai ke dace wala wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'azzibahum biha tid-dunya wa tazhaba anfusuhum wa hum kafirun idan ayar ce nace khalatu ujibuka na'am fa da fa fala ita kuma ayar ta ce wala tu'jibuka an ji mamaki da amwaluhum sai ta ce wala auladuhum wannan kuma sai ta ce amwaluhum wa auladuhum sai ta cire la da ke tsakani an samu mamaki da biyu sai aka ce inda ma yuridu Allahu a waccan sai ce ta cikin wacce karanta mana wacce za mu fasara inda ma yuridu lahu sai ce liyu azibahum biha ita kuma wannan sai ce inda ma yuridu lahu an yu'azzibahum biha an samu mace nawa uku a aya wannan wacce za mu fasara sai ce fil hayati duniya a ita kuma wannan sai ce fi duniya sai ce da kama fil hayati sai suka kare iri daya wata haka an fusuhum wa hum kafirun in karanta kawai ayar akai ba za ka gane akwai bambanci tsakanin wannan ayar da wannan ayar ba amma kana fara karanta wannan alarmomi sun kara maka ido su je yaya gaba ɗaya cikin gabobin nan guda hudu suna ɗaukaka sai karwarrawa kai Allah mai iko in bai da Allah ba za a iya hadisa da Qur'ani mai girma Allah ka gafarta ma Allah ya ce falatu ujibuka amwaluhum wala auladuhum dukiyar wayannan munafikai da sauran kafirai sun tara dukiya an yi manyan gidaje ga abubuwan hawa a kada su burge ka wala auladuhu ƴaƴan da suka haifa sun auro kyawawan mata sun haifi kyawawan yaya ƴaƴan an ɗaure musu gindi sun tafi suna karatu wasu na london a london din wasu na middle wasu na oxford wasu na cambridge a ingila wasu na birmingham wasu na tottenham wasu na germany wasu na america a america ma wasu na new york wasu ana georgia atlanta kenan wasu ana pennsylvania wasu ana virginia wasu ana delaware wasu ana maryland wasu ana los angeles wasu ana chicago ana zuwa da bangin motoci ana taro su a airport za su da hutu wallahi kasu baka sha'awa kasu burge ka aikin banza ne kasu baka sha'awa ba wani burgewa ba ne kai dai ci gaba da bota wa Allah yi wa Allah biyayya yan matakkan nan kyautata mata ƴaƴan nan da Allah ya baka koya musu Qur'ani ilimin zamani gurgurun abin da Allah ya baka hali yi kokari ka samu duk wacce hayane ka ta dau hankalinka shi Allah ce falatu uzubuka amwaluhum wala auladu sai Allah ce inna ma yuridu Allah dalilin da yasa Allah ce kasu burge ka da wannan dukiya da ya ba su da wayannan yaya da ya ba su abinda Allah yake so yi shine liyu'azzibahum biha fil hayati dunya Allah yana so ne ya azabtar da su da wannan dukiyar tun daga rayuwar duniya ma kamin a ji lahira ya azabtar da su da 'ya'yan tun kafin a je lahira ya tara dukiya dukiya ta hana shi hutu dukiya ta hana shi bacci ina magana da wani dan boko haka ya sha boko sosai kuma ya danna kan dala ya ce ala an yi lokacin da sai da dai shekara uku duk sati daga nan Najeriya sai na je Amerika sau daya duk sati wannan kare bala'i ne kuma bala'i bai duk sati akwai ta yadda yanzu zaka je Amerika in ka zagaya sai kai wajen awa goma sha takwas a sama akwai inda za ka yi awa goma sha shida akwai inda za ka yi awa goma sha hudu ka yi zaune kawai a cikin jirgi awa goma sha takwas ai ba sa ce ma za ka kanta ta duwawu ba ku lura masu kuɗi da hada-hada da arziki wani bature bayan ya yi bincike sai ce akwai abin da ya gano sun fi kowa gina manya-manyan gidaje amma ba su da lokacin kwana a gida haka dai kai dan wannan gidan da kana lokacin da kake kwana ne su kuma ga gida kantama kantama amma ba su da lokacin da za su kwana a gidan sun fi kowa auro mata masu tsada amma ba su da lokacin matan ba su shi kaji an ce matan babban mutum tana jira da mai gadi shi mai gadi an shiga bala'i ko ba shiga bala'i ba mai gadi ba wata da direba wata ma direba alhaji ya ce alhaji sai fa gara mana kudi aiki ya garu aka ce saboda mai ce bayan alhaji kai da muna tugawa idan baka nan kuma da dare mukan shiga ɗaki mu tuka hajiya akwai musiba kamar wannan su aka fi shirya wa abinci amma su lokacin cin abincin kaga danin tebul an shirya abinci kala ashirin ya zo ya buɗe wani ya buɗe wani ya rasa mai zai sai da yi ɗan wani ganye-ganye haka nan sai zuba a faranti sai samu ɗan sai ɗan mata ga abinci bai da lokacin da zai ci to ku amfanin kudin bai da lokacin kansa shi karan kansa saboda hada-hada da rigima ta masa yawa akwai wanda ya tashi wai daga gida zai je airport kan ya je airport an canja da shirin da jirgin sa uku kamin ya ta airport da san da ya fito gida kasa kaza zai je kan ya kai wata rigima kasuwanci ta taso a ƙasa kaza tsawon giwa da na raƙumi yanzu an canja shedul can za a kan ya ƙara sa iya faɗin wata harka kasuwa ta taso a wata ƙasa da ta fi wannan muhimmanci ya wakilta wasu za su tafi can yanzu shi ya sake karkata akalansa kan ya isa iya faɗin an canja a tunani ta uku to ina mutum ya gano kacin kai shi san Allah ya baka dukiya more mata yi wa addini hidima ta wa al'umma hidima ta gama da dukiya to haka yayan sai ga babban mutum yana sha'awar dan talaka dan talaka da jamfa dan talaka ya iya karatun qur'ani dan talaka ana sallar jami'i da shi a masallaci dan talaka ya iya zikirin dan talaka ya iya kaza ya iya kaza bai shan kwaya shi gon ba ta yi ba yana tare da Allah yana biyayya ga Allah ya tsaya ya da gaskiya musu tarbiya a idan dan duniya ne su ma yaran sun tsabi har ya sharho da duniya akwai masu arziki da ke kokarin tarbiyar yayin su da ya boko masu kokarin tarbiyar yayin su amma akwai masu sakaci akwai masu ne sakaci yaro an kashe masa kudi ya je ya karanta kwas mai tsada a wata jami'a can karshen duniya daga can zai koyi shan giya yaron kamin ya dawo ya koyi shan kwaya ya koyi zina ran da yaron zai dawo yaron ya riga ya zama corrupt ya zama matsala wa al'umma ne bala'i ne kawai shigo cikin al'umma yana kallon yayan talakawa yana sha'awa ‘ya'yansa kullum baƙin ciki ne a gare shi Allah ce kada munafukai da kafirai dukiyar da suka tara ta baku sha'awa da ‘ya'yansu da dukiyar da ƴaƴansu duka da su zan yi amfani in azabtar da su in ji Allah madaukakin sarki tun daga nan rayuwar duniya sannan wata haka an fuso mala'ika mutuwa ya zo ya zara su wa hum kafiruna suna kafirai bala'i na karshe kenan Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin dan uwa karkare da ni'imar da Allah ya maka da imanin ka da kai ake jami'in azhar la'asar magriba isha in kaga baka samu jami'i ba larura ce da kai ake tarawih mataka ta dan maka kunu da kosai kai buɗe baki ta buga maka tuwon masara ka dirka ka yi suhur sauran kunun ka yana nan ka ƙara masa ruwa ka gauraya ka kwamfada ka kan kwanta kan gadonka ka shirka baki cikin kwanciyar hankali da safe ka tashi ka tafi neman halal ka na maka biyayya ka da su huje zuwa masallaci wallahi ni'imar da Allah ke wa dan adam a duniya duka Allah ya maka ita Allahu akbar lafiya ka kalwa a jikinka ba abinda likita yake gargashi shi wancan ga kudin duk likita ya lissafa masa abu mai daɗi ya ce kare shi kai ko da abin da ka samu lafiya kalau ka ci zogale ka ci dan wake ka ci dambu ka ci dan gauta ka ci ɗata har ka dangwala masa yaji ka ɗebi samoli ka ci da faduka ka ɗebi ɗato da lage kura ko kwanan ta bakwai in ka kara mata ruwa ka gauraya in ka kora ta hidin kwado ne ta waje ke sami ta ta bikin ba ka tunanin za ta sada maka sa ba ka tunanin komai dan wake kana kara mai kana barbada baki kana kara yaji ana bi a hankali fa kana ba matsala Allah ya ma ni'ima ko bai maka ni'ima ba ayyama ni'ima Allah ya maka ni'ima ba wani ke da ke bin gabashin zai tada maka hankali kana bin Allah kana cin halal wallahi irin wa'inda mutane suke ba da sha'awa a rayuwa in ga mutum yana bautar Allah yana cin halal akwai wani mai sai da hula duk sanda da bito wajensa sai na ce mun addu'a yana shagon duk sanda ba fasinja mai taya amma da ba kwastoma da zai sai hula ƙur'ani ne a gaban sai yake karantawa in ba karatun ƙur'ani yake ba to ambatan Allah zaka samu yanayi. idan ka zo kuma a yi ciniki daidai gwargwaro ya baka sauki yan ribar da ya samu ta halal ta ishe shi ƴaƴansa kusan duka mahaddatan ƙura'ani ne wace ni'ima ake bukata fiye da wannan to duk sai Allah ya maka wannan wai saboda baka shiga JLK ba kana ganin hanzu Allah bai ba gwaninta ba ai bakin ka ne JLK Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce mai gaba da rama innahum بالله إنهم wa ma hum منكم منكم ولكنهم قوم يفرقون ويحلفون بالله إنهم لم ينصروا waɗannan munafikai suna rantsewa da Allah cewa lalle su suna cikin ku Allah ya ƙarya suke wa ma hum minhum ba cikin ku suke ba walakinnahum qaumun yafraqun dalilin da yasa suke tare da ku sun gane yayi ƙarfi in ba sa cikin musulunci musulunci zai yake su to suna jin tsoro wannan tsoron da suke ji kar musulunci yake su shi yasa suka shigo cikin faɗa mun yadda za ka rayu a najeriya zama ka shiga cikin ahalin sunna ba in takarar siyasa za ka tsaya wallahi dole ka dan fara biyuwa ta masallacin ahalin suna mu dan fara ganin ta. ƙarya nake in ɗan kasuwa ne kai to duk ɗan kasuwan abokan da aka son su fahimci suna. ya za ka yi in sarki ne kai sarakuna da sun gane suna. duk sun gyara suna to ya za ka yi sunna ko ina ta shiga to don kai mutunci ma sai ka dan rabo ka shigo to da Allah kana ya a abu Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون yace munafikan nan da kuka gansu a cikin ku law yajiduna manja da sun samu wata mafaka yadda ba sai sun shigo cikin ku ba zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw magaratu ko sun samu wani kogo aw mudakalan ko wata mashiga lawallau ilahi da sun juya sun bako sun tafi can wahum yajma'u da suna gaugawa da sun samu wata ƙofar da za su iya rayuwa ba tare da sun jingina jikin musulunci da musulmai ba Allah ya ce wallahi da can za su yi ba za su zauna tare da ku ba to amma munafikai sun gama zan Allah ya ce ko ina da yaki an yi hu makka makka ma an gama da ita an hunaini ƙauyuka ko ina an musulunta kowa tafa yake kawa kowane munafiki shi ma sai ce to bari mutum ya je mai ƙauya ya muka iya tunda abin ya zama haka Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce mai gaba da rama wa minhum man yalmizuka fi sadaqati fa in u'fu minha rabu wa in lam yu'fu minha idza hum yasfakun kai shi ba ta toba ta tona munafiki a ga wasu mana fuka ga wasu munafuka amma mun ce ba kiran suna sai da ce wa minhu Allah ya ce wa minhu daga cikin munafukan nan akwai wanda ba a gane munafurcin sa sai an samu kudi lokacin za a gane munafurcin sa daga cikin su akwai man yalmizuka wanda kullum bai da aiki banda aibata kai kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda ya zauna kai zai zaga wai saboda me fi sadaqati saboda sadaka na zakka da sadakoki da ake kawo hannun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kake rabawa jama'a to duk inda zuwa ta ya zage ka su ga yadda suke irin wayannan munafikan fa in wudu ha. idan aka kasa aka dauki lafiya shi aka ba su to radu sai su gamsu idan da suka sai kai mutumin da fa annabi gaskiya ne kai kaga irin kayan da ya babu ko ba annabi gaskiya ba zai iya bada wannan shi da abin da ya samu yake gane daidai ake tafiya ko ba daidai ake tafiya ba wa in lam yu'dau ha? idan ba a ba su ba kuma to mu yi skado to daga nan sai su fara fushi duk inda suka zauna sai su yi suga wannan ba dan Allah ake yi ba billahi lin yoyin dan Allah yake kalli wane da wane da wane sannan suka zo ba su da komi amma yanzu ga yadda suka zama saboda an daure musu gindi mu da tafiyar nan tun daga farfanta da mu aka yi aka buga gare ba mu kulla komi ba ɗan rigar da mai kyau mata ga gare mu babu da motar shiga ba sai ka ce dama ba Allah ya zo mota ba ya zo neman motar shiga ne amma ga suwa da suwa ne daga zuwa saboda an daure musu gindi yanzu sun mallaki kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza da kaji mutum yana irin wanda magana akan shugaban sa na addini Qur'ani yake ka gane wanda mutum munafiki ne original dot photo start copy da kaji wani yana cewa su wani sun samu mu ba mu samu ba ba gaskiya kai ba munafiki ne annabi Muhammad ya yi rabo wasu waɗanda suka zo daga baya suka samu da yawa wasu wanda tun tafiya farko da suwa Kai suka samu ‘yan kaɗan wani ya ce hazihir kisma ma'udi na fiha wa ma'udi da biha wajen hula wannan rabon ba a yi adalci ba kuma ba don Allah a kai ba annabi muhammad ya yi rabo sallallahu alaihi wasallam wai wani ya ce wannan rabon da annabi ya yi ba ya adalci ba kuma ba don Allah aka yi ba wani munafiki ne ɗaya daga cikin sahabai ya ji wannan magana sai gagara daurewa ya zo da gudu ya faɗi samun za Allah sallallahu ya wasallam ya rasulullah ka ji abin da wane ya faɗa fata gayyara wajen rasu lalla alaihi wasallam nan take fuskar manzon Allah ta canja ta yi jajawur ta yi ta ɗauka irin jan algarin ne da ake da ake rina fata da shi akwai wani jan sinadari da laraba ke amfani da shi wajen rina fata kai ka ɗauka shi aka shafa a fuskar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yadda manzon Allah hankali sai tashi fuskar ta canza manzala ta ya ce idan fa man ya adini lam ya'dilu Allah wa rasuluhu ya ce to a duniya waye saura da zai adalci idan Allah da manzansa ba su yi adalci ba to da ka ji wani na faɗin irin wannan magana munafiki dama neman kuɗi ka zo ko ka zo addini ne me ya kawo ka addini sai ka tuhume mu da ka zo sahun gaba da wuri muka zo muka ce ba mai daga sahun gaba ka koma sahun baya abin da ya kamata ka tuhume mu da shi kenan ko kana karanta Qur'ani a masallaci muka ce ka tashi amma baka tuhume mu da ba ka kudi ba abin da ya kawo ka nema nan da ba kudi ya kasuwa ake zuwa ne su dan ba karbi kasuwa ba Allah ka raba mu da mu na. amin sai Allah ya ce mai gaba da rama walau annahum radu ma atahum Allah wa rasuluhu حسبنا الله ورسوله يعني حسبنا الله قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله يا رجل إيه إنا إلى الله راغبون الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا ما قرأت القرآن براه قال الله Allah ya ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu hmm. ina ma a ce sun gamsu da abin da Allah da manzo suka ba su kenan wajen bayarwa Allah yana bayarwa annabi ba yana me yana bayarwa kamar yadda wanda ba Allah ba ba annabi ba shi ba yana ne yana bayarwa walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu sannan suka ce hasbunallah mun dogara ga Allah shi kada ya ishe mu to nan ba mai dogaro ga Allah ne shi kada yake dogara ga shi har annabi ba a dogara da annabi sai da wake dogara Allah wa qalu hasbunallah sai ba ce hasbunallahu wa rasuluhu ba wa qalu sai aka ce me hasbunallah amma wajen bayarwa sai aka ce me radu bima atahumullahu wa rasuluhu saboda wannan aiki ne da annabi ma yana yi amma wa qalu hasbunallah wajen dogaro shi aka ce me, hasbunallah Allah shi kada muka dogara da shi sai utina Allah min fadlihi da sannu Allah zai ba mu daga falalarsa wannan bayarwa ce ba Allah kada yake ba annabi shi ma na ne yana yi sai aka ce wa rasuluhu tare da manzansa Kaji a gida kaji mai a gida in aka zo maganar bayarwa annabi ya ji kowa kyauta ya fi iska basara kyauta amma da wa za a dogara wannan babi ne na aƙida babi ne na imani da wa ake dogaro za ka dogara ga Allah da ka dogara ga annabi a ga wa za ka dogara ga Allah kadai za ka dogara wannan magana imam da sai ka ji ni shirge ga da ya ta zo to yau kuma ka ji an sake ta dama in zalan da wahabiyawa ba sa son sayyidina rasulullahi yanzu ma sun ce ba za a dogara ga annabi ba in ba za a dogara ga annabi ba ga wa za a dogara dan gurbin jahili ne ya shar ma sai ce dan um asara ba a dogara da kowa sai Allah shi kansa annabi da wa Allah yake dogara da Allah Allah yake wa tawakkal ala al-aziz rahim wa tawakkal ala al-aziz rahim alladhi yaraka ayna taqum wa taqallubaka fi sajidin Allah yake ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dogara wa tawakkal ka dogara ka dogara gawa ga kanka a'a alal azizi a bisa mabuwayi ka dogara ga mabuwayi wane ne al aziz Allah rahim sannan mai jin kai wane ne mai jin kai Allah kenan annabi gawa shi ma ka ce dogara ya dogara ga Allah allazi yaraka hina taqum wanda yana kallon ka a lokacin da kake tashi annabi ka tashi da dare ka sallah da ba ya tashi sanda kake wannan tsayuwar Allah Allah nan da yake kallon ka kana daki ba kowa amma shi yana ganin ka to in zaka dogara ka dogara gare shi ji Allah me yasa Allah ya ce wa annabi ka dogara ga Allah shi kadai kanka dogara ga kowa saboda kowa yana mutuwa har da annabi hmm. ko akwai wanda bai mutuwa duk duniya akwai wanda bai mutuwa to idan na dogara da kai sai ka mutu kuma sai ya kaga an samu matsala kuma samu matsala ba to kenan in zaka dogara wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut tawakkal ala al-hayy alladhi la wa sabbih bihamdihi aha wa kafa bi Allah ya ce wata ala al-hayy in zaka dogaro ka dogara ga rayayye mai cikakken rayuwa wacce ba ta da farko ba ta da ƙarshe alhayyin Lazila ya mutu wanda ke da rayuwar da shi bai mutuwa wa ke da rayuwar da baya mutuwa duk duniya akwai wanda yake da rayuwar da bai da mutuwa da annabawa da mala'iku da aljanu banda Allah akwai mai rayuwar da baya mutuwa duk wata rai Allah cewa kullu man alaiha kullu man alaiha fa وذي سورة ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس كل نفس ذائقة الموت أها وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يساك كل نفس كل نفس ذائقة الموت أها ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون يساك يا كل نفس كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يتي أينما تكونوا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدا يجي قل إن الموت الذي تفرون منه وإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم lima kuntum ta'malu annabi ma Allah yake innaka mayyitun innaka mayyitun wa innahum ya sake cewa ma Muhammadu illa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul aha afa in ma ta'utilan qalbtum ala a'qabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله أكبر الله أكبر ayoyin sun nuna kowa duk wata rikar za ta mutu banda zafin Allah Allah ne kadai bai mutuwa Allah ce duk wanda yana mutuwa ba za a dogara da shi ba me yasa Allah ya ce wa annabi ka dogara ga Allah shi kadai duk wanda zaka dogara da shi a duniya yana da jurisdiction in ka dogara ga Bola Ahmad Tinubu to sai ka je Niger ka shiga matsala <laughs> ya zai da kai shari za buga waya <laughs> idan ka dogara da trump eh ka dogara gawa trump sai ka je rasha sai ka shiga matsala ya za a yi da kai in ka dogara da sarki salman sai ka je iran sai ka shiga matsala ya za a yi da kai duk wanda ka dogara da shi akwai iya hurumin da anan ne zai taimakon ka akwai inda in kana wurin ka shiga matsala ba zai taimakon ka ba amma shi Allah tun daga mahuda rana har mafaɗa rana duk jurin zai shi nesa ne shi yasa zaka dogara da shi رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا في الله شيء رب المشرق والمغرب Duniya gaba ɗaya tun daga shi ne ubangijin wurin yana da fawa nan har mafaɗar ranar ƙarshen duniyar nan ma shi ne ubangijin nan yana da fawa a wurin duk inda matsala ta same ka tun daga mahudar rana har mafaɗar rana yana da damar da zai taimake ka la ilaha illa huwa ba ba abu mota da gaskiya sai shi to wanda ke da irin wannan power da ba inda power ta bata ita ba fatta su wakila rike shi ne abu dogaran ka za ka dogara dogara da shi kai ni ban san wani irin yare Qur'ani zai magana da shi Ƙwaƙwalwa ɗan adam ta gane kamar irin wannan yaren da Qur'ani ya magana da shi annabawan Allah gaba da yanzu da suka dogara da Allah ya kai Ibrahim kalin da rusuluhum قالت رسلهم في الله قالت لهم رسلهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده آه. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن نتوكل على الله ما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا فضلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا يا إلى الجليل وعلى الله فليتوكل المتوكلون نعم. أنا بوانيكي بغنا أنا بوان الله kabar rezeki ci suka ce eh mun ji mun yadda illa hana illa basharun mislukum ba kowa bane mu face mutane irin ku to amma ai walakin Allah ya mundu alaman ya sha'u ba ibadi Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa kuna tare da mutum duka kuɗi ne sai Allah ya bashi kuɗi ya zama miliyoniya ko ya tsaya takara ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa kamar ya zama shugaban kasa he just ordinary ne a yanzu ba ya zama shugaban kasa ko da ordinary dan sanda ne sai ya zama aiki ya zama babba ko ya zama babba ya zama babba ko da dan sarki ne dan galadima cikin yayin sarki sai Allah ya bada shi sarki ya zama mai martaba ya yi daraja ko bai daraja ba ya zama babba mutum to mai abin mamaki da Allah ya dauke wani a cikin gwai mai da shi annabi walakin Allah ya mudu alaman ya sha'u min ibadi na'am sai annaba suka ce wala nasbiranna ala ma azaytumuna muna ba ku tabbaci duk azabar da za ku yi mana za mu yi hakuri ne wa ma kana lana an ya taya kun bi sundarin illa bi iznillah da kuke cewa mu zo muku da wata hujja daga wajen Allah wata power da za ta nuna mu annabawa ne daga wajen Allah to ba za mu iya zuwa da wannan ba sai da izinin wa da izinin Allah sai suka ce to amma ga ka'ida wa alallahi falyatawakkalul mu'minuna in dai kai mai imani ne to masu imani ga Allah suka dogara masu imani ga suka dogara ga Allah ga Allah kenan ku ga suka dogara in ko masu imani ne ga ku ka dogara Sun dogara ga Allah ne dai Allah ka shaida gare ka na dogara Allah rama kai ba da Allah na dogara mata wallan digi Allah ba dogara babban ku ga ku ga dogara duk wanda ga Allah ya dogara ya daga hannun shi Allahu akbar wallahi kun ga lafiya daga sanda ga dogara ga Allah sai annaba ke cewa wa malana Allah na tawakkala ala Allah me ke gare mu wani santsi ne zai kwashe mai zama mu dogara ga Allah bai ta annabawa wa qad hadana subulana alhali wannan hanyoyin da muke kansu na shirya da isar da da'awa Allah ne shirye da mu suka ce kafirai to wala nasbiran da alama azaitumuna za mu yi hakuri bisa duk cutarwa da za ku yi mana amma dai ku sani wa ala llahi falyatawakkal mutawakkilun ko ba baka da imani in dai kana so ka yi dogaro dogaran ya amfane ka to dogara ga Allah ga ya kamata ka dogara Allah da Allah ya kamata ka dogara shine wa ala Allah falyatawakkal almutawakkil ala rafa wa man yattaqillah ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا قائدة شيء الله يبارك ومن يترك الله دور ذيك يا دوغوشنا cewa annabi ma da Allah ya dogara kuma abin da ya koya wa sahabbansa da shi da sahabban su dogara ga Allah su dogara ga Allah bayan gaba yakin uhudu mun sai da ta kwashe an kashe sahabbai masu yawa an rauna da sahabbai masu yawa annabi kansa ma an dauka ya mutu har jita-jita an yada cewa annabi ya rasu cewa an kashe annabi an fasa masa kai an kare haƙorinsa ba abin da ba faru ba to amma sai yakin ya rabu ba ci nasara a kan musulmi ba duk da sun ci bakauya amma kuma kafirai su ma sun janye. kenan yanzu musulmi za su koma ina madina kafirai su koma makka har kafirai su yi nisa suka ce a to wani wani irin hankali ne wannan yaƙin nan mun riga mun samu nasara mu tsaya mu ƙarisa nasarar mu mana yadda muka yi kasa-kasa da su da wuya ka samu sahabin da ba mara rauni ba dan karasa su kawai za mu ai sai mu wuce madina mu je mu kashe duk wanda muka samu mu ɗabi gari ma mun shafi addini an huta ke mu juya mu koma mu juya mu koma nan take sai Allah ya yi kowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya rasulullah kaji kaji shirin da kafirai suke za su juyo abinda za ku shine ku tashi ku bi su idan suka ji ga kudan zuwa za su ta amma kuka bari har suka same ku a madina za su muku banna nan take manzo Allah ya bada umarni yace kowa wanda ya ji ciwo a daure masa ciwo ya dauki takobi ya juya za a bi kafirai kai wannan abu da nauyi yake yanzu ka dawo daga yaƙi ka gaji amma raunuka kuma za ce ka sake samun bandeji a ɗaure ciwon ka kama hanya da takobi kuma a koma wani yaƙi amma saboda biyayya ta sahaba annabi muhammad suka ce ya rasulullah duk inda aka ce muje muje a shi da miki kafirai sun fara juyowa sai aka ce musu ai ga annabi can shi ma ya tattaro da sahabbai ya fito ya biyo su suka ce kai mu tsaya mu yi magana ta hankali mutumin da mun san annabin Allah ne daga ga muka kare ta shi halin da yake cikin da ya juya ya biyo mu to wallahi ba zai biyo ba sai in ya san ubangijinsa ya ba shi garanti idan ya biyo zai ba shi nasara a gaba da mu gaba dai kamar yadda ai wannan yaki to yakin da ba yakin da ba ai ba kenan a sarrafa da ba yakin ba sai aka suru na'am cewa yanzu kada a yaƙi ne a bari sai baɗi misali a ina za a haɗu kuma a haɗu a badar a nan za a haɗu a yaƙi kowa ya je ya shirya to yanzu lokacin da aka yi alkawari ya zo sai shekarar ba ta zo ba ƙwarai shawa da daɗi ba ga ƙarancin abinci ga basu farfaɗo daga yaƙe-yaƙen da suka yi ba sai suka gane idan suka fita suka je suka kara da annabi akwai matsala amma idan ba su fita ba yin abin kunya duniya za ta musu dariya a ce sun tsorita bari su yi dabarar da zai zama annabin ne janye bai zo ba ba su ne suka janye ba saboda ka sai suka samu wani ƙwararre suka ce maza ka je ka madina ka samu annabi da sahabbai diyar da za ka shiga gamsar da suka ce kansu fasura su fito ya samu manzon Allah da sabai ana ta shiri shirin me kuke yi a lokacin da zamu kara da shawa a Badar yayi shine zamu je lokaci ya kusa sai je karku kuskura tun da nake ban taba ganin shirin rundunar yaƙi da aka yi kamar irin wanda shawa suka yi ba sun tara dawakai da raƙuma da makamai sun yi gayya kuka yadda kuka fita to wallahi za su muku kurin kus ku zaman ku a Madina su je su gama bilimbituwar su a badar su koma daga bayan kun shirya fasan yadda za ku yi da su wannan ana so a ba annabi da sahabbai tsoro ana raba mai Allah ya faɗa alai imrana الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allahu akbar Allah ya ce allazina qala lahum an nas waɗannan da mutane suka zo suna musu barazana suka gaya musu cewa innan nasa lalle wasu jama'a wasu mutane quraishawa kar jama'u na sun muku tare da ya wuce hankali ba za ku yi yaƙi da su ba shauku ku ji tsoron su karku da ku ce za ku yaƙi da su wannan barazanar da aka yi wa annabi da sahabbai fa imana sai ta ƙara musu imani insha Allah da ta ƙara musu imani mai suka ce da annabi da sahabban mai suka ce hasbunallah Allah shi kada ya ishe mu sun ce wa rasuluhu a ah. saboda wannan sufa Allah ce Allah ne kawai ake dogara da shi sai suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil ma dalla da abin dogaro shine Allah annabi ibrahim lokacin da za a jefa shi cikin wuta wuta na ci balbal hatta sarat la yastati'u tayru an yamurra fawqaha khawfan an tahriqahu an-nar bi'arriha wuta na ci ganga ganga tsuntsu ma bai isa bisa saman wutan ba duk yadda ya tashi sama zafi wutar sai ya babbako shi ya fado cikin da mutum ne za a jefa gashi a cikin majaujawa ana juyawa za a jefa ina za a jefa wuta mala'iku da kansu suka rinka zuwa suna cewa kana neman taimakon mu kana neman agajin mu mala'ika mai lura da gajimare yana kamar dama haɗa gajimare na gaugawa a kece da ruwa wutar ta mutu ko an jefa kamar za a kone ba annabi ibrahim ya ce ana lasu fi hajjatin ilai kamar da bukata zuwa gare ka mala'ikan lura da iska ba ni dama a kwashi iskar gaba daya ta babbake gidajensu wuta iska ta kwashe wutar ta ƙona su da gidajensu ban da bukata mala'ika mai kaza ban da bukata waya da ibrahim mai karo gana da shi ne kwata to retire kun san mai dogara da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace ana wurga annabi Ibrahim kamin ya fada cikin wutar sai faɗi wata kalma kalmar da ya faɗa yace hasbiyallahu wa ni'mal wakeel hasbiyallahu wa ni'mal wakeel yana faɗin wannan kalmar Allah yace ya naru kuri bardan qulna فكوني بردا وسلاما على إبراهيم يا كو جماعة يوغا أمرني لك أبنجد متازوا wuta. ashe wutar ita ma baiwar Allah ce tana yi wa Allah biyayya ba cewa ya wutar ta mutu ba fire brigade ba suna kashe wuta ku saurara ku ji kudura ilahiyya Allah ya ce ya daru ya ce wuta a matsayin ki na baiwata ga umarnin da nake baki ku ni bar da ki zama sanyi da Allah ya tsaya nan za ta yi sanyi da annabi Ibrahim an jefa shi sai zama kankara an dai shiga matsala ko ba shiga matsala ba sai Allah ya ce wa salaman sanyin kuma da aminci ga kowa da kowa ga mutum da ya kawai exception clause to every general rule there must be exception shi shi kadai Ibrahim shi zaki zame wa sanyi na aminci kawai sai fada ci hazbun Allah ta yi aiki ga wuta da ci bal bal bal bal amma shi kuma ji ke kama an jefa shi a cikin daki bai iya kwalli shi sai da ya kwana takwas a wutar kamin wutar ta mutu amma da aka ɗauko shi banda igiyar da aka ɗaure shi da ita kamin a jefa shi a wutar babu abu da wutar ta kona a jikin shi an tambayi annabi ibrahim a rayuwar kai shi kafi jin daɗi yake tun da na zo duniya ban taɓa jin daɗi ba na ji weza ta yi kyau atmospheric condition very conducive sai kwana takwas da zai a cikin wutar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu wa rahmatullah